you yau kuma muna muna ma Allah roko saboda ya bude muna hanya mu zama da lahiya muna kuma ma Allah godiya kamar ya ba mu anya saboda mu ji maganansa to ina maka godiya ina kuma maka roko ka yi hankuri ka zama da dama saboda mu ji maganan Allah to in kana ji na ni da ke kawo muku wa'azin ga sunana bashiru na samu daga lifeway radio ministry to in kana ji na za mu yi addu'a sannan mu ji maganan yau allah ya gyara maka bukata allah ya baka zaman lafiya allah ya bar abin da kake da cikin duka ya zama maka amfani ko an ko baka da aiki allah ya bure maka hanyar aiki to abin kana da wani abin da ke damai ka na an Allah ya bude maka wannan anya sai ya bar abin da bai da kyan duka Allah da shi Allah bar abin da ya zama ciwo Allah da kai Allah zai bar abin da ya zama wahala Allah da kai Allah bar abin da ya zama harka da kai Allah da kai Allah ya karbar kanka Allah ya karba muna abinda muka yi roƙon shi duka to shi Allah ya yafe muna zunubanmu duka kamar yadda muka yafa zunuban zunubansu da laifinsu to muna wannan addu'a da sunan annabi isa amen hallelujah kana ji na yau za mu yi magana inda za mu yafe madanwayenmu laifinsu to muka karanta Matiyo ya gara muna kaman in dan wanka yi maka laifi abinda ya kamata ka yi na farko ka ta wurin si ke da shi kadai ke da shi kadai ku zauna to in ya ji maka to ka samu dan wanka kenan amma bai sai ka cira wani wuri kuma ko mutane biyu to in ba su ji ku kuma su dai sai ku doke shi kaman sidan sitani ne to Allah ya kiyaye mana to an ka tamfe annabi kaman so nawa ya kamata mutum ka yafa madan laifinsu to shi ne annabi ya ce ya yi muna wani misali a kan mai gida da mai kudin da ya zauna da makai a cansa da yawa to sai guda ma'aikacinsu guda yana da bashin si da yawa da ya wurin wurinsi sai baban ya ce kawo mini kudi na sini ma'aikacin na ya roƙo baban na kamar yau ban da kudi ka yi hankuri to sini mai gidan ya ce to in ka haka na ji na yi maka hankuri kudi na yafa maka to si mutum ya fito ya ga dan si kuma yana da bashin shi da bashin na da da yake da si na si kankane ne to si ne da ya gansi sai ya kama dan na ya ce in ba ka biya ni kudi na ba ba zan sake ka ba to da baban ya ji haka sai ya kira sai ya ce a amma kana da basi na to ka roko ni sai na bari kai na yafa maka to da kai sai minin mi yasa ke ba ka yafa madanwanka ba shi ne baban ya ce ta haka to ba zan yafa maka kuma ba ta kudin da kake da ni nan ka cire kudin ka cikin sai abin da ya suwara sai ka bani da shi in ba ka samu ba to za a ture maka a cikin prison kenan to shi ne baban annabi ya ce muna kagen inda mutum in kana da cikin duniya in baka yafe in baka san inda zaka yafe madan wanka laifinka ba to ke kuma Allah bai ya yafe maka laifinka to annabi ya kuma gura muna inda muka muna addu'a sai mu ce kaman shi Allah ya yafe muna laifin mu kamar yadda muka yafe dan wayan fa zunubansu da laifinsu to in ba ka yafa da in ba ka yafa madawanka laifinka ba shi kuma Allah bai yafa maka laifinka saboda haka ya kamata mutum kana nan dai ko dan wanka ya yi maka wani abu ne ka yafe mana ka yafe misi saboda shi Allah kuma ya yafe maka in ba haka ba za mu zama da zunubi muka yi addu'a Allah bai karbi da addu'a mu Allah kuma bai ji abin da muke tambaye shi duka ba zai yi mana ba, don si Allah bai ya zama da zunubi, don si Allah bai ya zama da wanda akwai zunubi zuciyansi. To saboda haka ya kamata mu yi mu yafa danwaye mu zunuba mu duka, saboda haka mu yafa danwaye mu inda suka laifa inda suka yi muna zunubi. To Allah ya tamke mu, to Allah ya ji muna tausayi ya ba mu wannan iko ya ba mu wannan iko saboda mu yafe danwana mu yafe danwayen mu zunubansu halleluya in kana ji na akwai dan wankan da yi kai maka wani abun da bai da kyau akwai dan wanka wani wurin da ya maka wani abun da ba ka so to inna littafi ya gwara mini ta wurin si tambaye shi ka sai a ya kai mini wannan abu to sai ka yafe misi in ba haka ba kai kuma kana ma Allah zunubi da zunubin da kake da shi shi Allah bai iya yafe maka to annabi ya gwara muna kamar inda dukkanmu muna da zunubi muka ce ba mu da zunubi muna luda kai mu ni amma muka gura mu muka muka bayar da zunuban mu duka sai muka yi tuba da zunuban mu duka si Allah zai yafa muna zunuban mu duka si Allah zai cika muna adalcinsi saboda haka ya kamata wani kuma ya yi maka zunubi kai kuma ka yafa ma mai si to saboda kai ma Allah zai yafa maka hallelujah ba haka ba mun zama da zunubi in ba haka ba rayuwa mu duka ya zama da zunubi abinda za mu yi da Allah duka shi bai yi ya zama da mu inda muna so mu zama dan Allah inda muna so mu zama tare da Allah inda muna so mu bi Allah mun dai mutanen Allah ne ya kamata mu yi san inda za mu yafe ma dan mu zunubansu da laifinsu hallelujah Allah bar ka yi wannan Allah ya baka hankuri ka yi wannan to in ba ka mu yafa ba in ba mu yafa dan waye mu zunuban mu ba to shi Allah kuma bai ya yafe muna zunuban mu kamar yanda muka yafe hallelujah Allah ya bari ka yafe ma dan waye da dan wanka zunuban shi Allah ya bari kai kuma ya baka wannan ido da wannan ilimi da wannan kokari saboda kai ma ka yafe wani ya yi maka wani abu yi hankuri ya fe ma mai sai so shi ma Allah kullum yana yafe muna zunubanmu shi Allah kullum muna roƙon shi sai da yafe muna shi Allah mai sarki ne shi dukanmu muna da wani abu da Allah bai so kullum muna yin wani abu Allah bai so to in ba mu yafe ba shi ma bai yafe muna Allah mu yafe Allah ya cika mana adalcinsi Allah ya bude muna zuciyarmu Allah ya ba mu hankuri ya bai saboda mu yafe ma zunuban mu hallelujah to sannan ka yi haka ya kamata ka tai wurin annabi ka zo wurin annabi ka yi misi roko si annabi zai bude maka anya si annabi ya fi ya yafe maka zunubanka saboda haka kai kuma ka ya ka yafa dan wanka akwai waransu bubuwa ba mu yi mu sai dai mun zo wurin annabi Ga gasi yana jiranka da nake ji na annabi ke ciranka kenan da nake ji na annabi yana son kai ka zo wurinsu da zunubanka duka sai ya maka in kana ji na kai ka jira ka fara neman annabi yau ka fara da shi zo wurin shi saboda ya yafe maka zunubanka duka don ka yi haka Allah zai yafe maka zunubin kana so ka zo wurin annabi kana so ka bi Allah ka bi annabi ba wanda zai iya zo wurin Allah sai dai mai siya bi wurin annabi isa mai siya bi wurin ubansi to ba ka bi dan shi ba ba ka yi ka bi shi shi yasa ka zo wurin annabi tukuna sannan ka fara bin Allah kana so ka zo wurin Allah to ya bure maka anya ya jura muna inda za mu zo wurinsi da addu'a za mu zo wurinsi da roko za mu zo wurinsi da tuba za mu zo wurinsi ka yi tuba da zunubanka daga yau saboda kai kuma ka zama dan Allah in kana ji na ka yi wannan tuba tare da ni ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan adam ne ina da zunubi na zo wurinka na bure maka zuciya shika ka zama da ni ka yi amfani da ni ka yafe mana zunuban da nake da shi duka saboda zama naka na baka rayuwanka duk rayuwa na duka ka yi amfani da ni saboda ran da zan mutun zama naka ina maka godiya yanda ka yi mini yau da sunan Yesu muke wannan addu'a. Amen. Hallelujah. Allah sa yau ka zo wurinsi. Allah sa yau Allah ya gafa ta maka zunubanka duka. In kana da wani abun da za ka tambaye ni da nan bana sai ka cira mu yi fira. 0249 25 15 zero two four nine two five one five nine four. To jama munga mukuma assalamu alaikum. So good, ina so good. Allah ya dama ineke. So good, ina so good. So good, ina so good. So good, ina so good. binadamu ini